Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala a yau sha bakwai ga watan Oktoba na shekarar 2022. Za mu ci gaba da magana ne akan muhimmancin tattauna muhimman batutuwa tsakanin wanda za su yi aure ko ma'aurata. sauraron mu a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu. Sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu sai ku gyara zama ku kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakiliyar sashen Hausa ta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana domin ci gaban tattaunawar da muka faro muku a makon da ya gabata. To mai sauraro barka mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Zauren namu yana dauke ne da Aisha Abdu Bako. Binta Aliyu da kuma Yamina din waɗanda za mu tattauna da su akan ba da shawarwari ga waɗanda suke niyyar aure da kuma ma'auratan. akan mahimmancin tattaunawa tsakanin masu niyan aure da kuma ma'aurata. dogon firan nan dai kamar yadda za mu kara komawa eh, nemi ta ba mu misali da cewa a lokacin da mm. an zo taɗi namiji zai faɗa gashi ina son kaza mm. yawan mu a gida kaza ne a za mu zauna a gidan dangi mm. da sauransu yanzu kuma matan za ki gaba ma dangin bane ba na a ce wakila dangi sun shiga ciki ne sun bata zama hmm. Hmm. daga ita sai shi amma za a yi dogon firan zai zo taɗin za a yi waye amma ki gare ba a samu wannan fahimtar na me yake so me ke bata mishi rai shin wani irin mutum ne shi ne saurin fushi ne mai hmm. tsabar haƙuri ne ko kuma a idan na mishi laifi ga yadda zan yi in lallashe shi ya dawo akan lokaci ba tunda akwai wa'annan sarrafa da zai iya gaya miki ina son abinci kaza idan kin san cewa kin bata mu rai ranar da zaki bada hakuri ai wannan can zaki mm. ki sha kwalliya mm. to mata ta basu san wannan kuma ka mai da hankali akai mm. A'a ni dai ya sake mu ya canza mu ni ban san yadda zan yi da shi ta ina kuma kuke ganin akwai wani matsala bayan cewa mijin ya canza mata ita bata samu lokaci sun tattauna ba a ranga samun kibi a maganar tattauna da kuma samun fahimtar juna eh to kin ga kaman mafi yawa za ga ita mace da ita ce ta zo gida za ki ga kawaye za su zo wannan ta zo kowace da nata irin ra'ayin da to ke kuma nan za ki faɗi naki gashi gashi gashi gashi gashi to a nan a irin nan ne sai ki ga wani in ba a ci sa'a ba wata an canza mata ra'ayi wata an kama ta wasu yi wanda bai kamata ba kuma wani da ba zai iya ɗauka eh, ba zai iya ɗauka ba to kin ga a nan ma kawaye sun kawo wasu matsaloli ko ƴan uwanta ma har da ƴan uwa ma za ki ga wasu yan uwan za su zo a ah, abu kaza an yi kaza ke ko me kaza suna kawo matsaloli kamar yadda Aisha ta ce so da yawa za ki ga akwai waɗanda za ki ga da ana zaune ɗin ana kamar haka gwanin ban sha'awa to kuma da an zo shi a tunanin shi cewa aikin da aka ce kai kai ne babban to shi kenan kuma sai ya ɗauki wani girma ya wuce kima mm. Mm. wanda ba zai ɗan sassauto da kanshi ba yadda zai fahimce ta ya sa mata tsoro a cikin zuciyarta sannan kuma ita ta kasa cewa ba ta san cewa ita tunda take mace tana karkashin shi ai ni ma ina da haƙƙi da ya kamata a ce in kayi wani abin da bai daidai ba in nuna maka in ya so mu gyara tare hmm. to duk irin waannan matsalolin su suke kawo irin waannan zamantakewar kuma watakila an yi wa juna karya mm. shi ya yi tashi karya ita ma ta yi nata mm. kuma an zo zamantakewa gaskiya ta fito to kuma a rasa yadda za a yi a nuna cewa ai dana ba haka ba ne to kin ga duk irin waɗannan matsalolin kafafen sada zumunta mata suka yi sun mai da shi kamar nan ne dandalin neman yawa da kuma neman shawarwari mm. za ki ga kullum safiyar Allah ta waye akwai wadda za ta rubuta kana akan yadda zamantakewar auren ta yake tsani mm. ta gaji wata za ta ce a bata shawarar da za ta karkara auren in kika duba dukkan matsalolin da ga magana ne na rashin samun daidaito na magana tattauna tsakanin miji da mata mm. wanda wani lokacin in kika lura za ta ga sai da aka shiga auren sannan ka fahimci cewa fa akwai wannan giɓin to yanzu tunda matan na tsundum cikin wannan halin wata za ta shiga cikin damuwa har ciwon damuwa ma ya same ta a saboda yadda mijin ya juya mata baya bayan ba haka ta aure shi ba ba haka suka gina soyayyar tasu ba wani irin shawarwari za a ba matan da su yanzu suke cikin abun shin yanzu ya za ki wa al'amarin yanzu su fara tattaunawa kin san an ce aure ibada ne aure ba fashon ba ne to kuskuren da aka samu yanzu yawancin 'ya'yayen mu suna daukan auren kamar fashion ne mm. kuma duk auren da aka gina shi da tobalin toka kin san gushewar shi ba wuya kamar yadda aisha ta faɗi tun farko a gina maganar auren akan gaskiya ni kin ganni ga daidai karfi na rufa mm. rufa rufa ni ina da karfi matsayi kaza zan iya ɗaukar in yi kaza in yi kaza to ke kuma sai ki tallafa mu saboda mace kin ga an ce mace ta gari ita ce sula ta zaman lafiya ga mijinta duk namijin da ya auren farko ya sa a mata ta kwarai ai tallafin ba wai kuɗi ne za ta ciro a ajihunta ta rika bashi ba a'a mijinki ya je a kawo gwargwadon abin da ya ce miki yana da shi to sai kuma sai ki tattala ki kula da abin sai ki fi shi nuna son abin nan da ya kawo miki hmm. sannan kamar yadda Aisha ta faɗa kar ki ɓoye ma mijinki komai kin yi baƙuwan ƙawa idan ta zo miki da wani siga na labari mijinki na shigowa a'a sannu da zuwa abinda duk kika saba mishi a gabanta ki mishi sannan sai ki gabatar da ita wane wannan ita ce kawata da nake ce maka wanci ku gaisa mana to ya tsaya ku gaisuwa tsakanin kawaki da kika yi ko ɗan uwanki ki nuna muhimmancin yan uwanki a gun mijinki ki daraja su sannan ki daraja nashi yan uwan to in Allah ya yarda idan wani bai ta da ke ba kuma yawan surutu kin ga kamar mu iyaye duk uwar da ta aurar da ɗanta ko uwa ya aurar da ita ne je ki mutu karaba hmm. ko to ba a so ki zo ki gaya ma iyayenki abin da aishin rai tsakanin ki da mijinki domin yanzu duk zai iya wucewa ku shirya kuskuren da muke samu muke kasa shawo kan mazaje yanzu da namiji ya zo ya hau a cikin fushi watakila a waje wani abu ya bata mishi rai in ya shigo cikin gida a cikin fushi baki san yadda za ki tarbe shi ba sai ki ma ki dangwara mishi abu gurga abu ko kuma ki ji in akwai yara dan cika zaka zanka saboda ran shi shi ma ya bashi saboda ya bata miki rai to kuskure ne idan kika ga mijin ya zo ya tashi da bambami da masifan shi ki shu ki bar shi ya sauka sai ya sauka sai ki tuno akwai wani abin da yake so yana faranta mai rai dangin abinci ne ko ko gyara mai wani abu ne sai ki tashi a lokacin saboda an ce mu mu ne muke kasa su suke sama to daga baya zai zo ya sauko ko ya fita ne ya dawo za ki shi ya shigo da fara'a to kar ki ciro mishi wancan labarin abin da ya miki a baya sai ki kirkiro wani labari ko da kirkira ne sai ki fara bashi wani labarin wani kisa mai daɗi mai daɗi wanda zamantakewar ya yi daɗi to sai ki da ya sauko ya yi nadama abin da ya miki amma in kika hau ko mu mata ya mu ne in kin hau da faɗa ni na hau da faɗa ba za mu cimma nasara ba ba za mu wato ba za a fahimci juna ba ba za mu fahimci juna ba amma in ke kika zo da faɗa ni ne shiru ko duka na kika yi nai haƙuri to ke ma daga baya za ki dawo ki gane cewa abin da kika yi kuskure ne binta ne mana ta ce a yi haƙuri a kuma ɗauko salo da kissa irin yadda za a janyo ra'ayin shi mijin kuma muna magana ne akan idan har ba a riga an samu tattaunawa ba har aka shiga auren saboda haka bata fahimce shi wani yake so ko baya so aka riga aka shiga auren mata suna ta koke koke ni ya canza mun ni ba san da zan yi ba ni auren ya ishe ni yanzu a wannan matakin da an na cikin auren ke a naki bangaren ke ma wani shawara zaki ba mace da za ta tattalo ita ma yanzu a fara a koma baya din a dawo a nemo wannan yawa wannan zaren da ba a riga an murza shi ba ɗauko shi yanzu a gane ina ne bakin zaren saboda a samu maslaha a gidajen aure to gaskiya musamman zan ce ƴaƴan ya kamata in har an samu irin wannan matsalar to ya kamata ita mace ta zama ta natsu yanzu da kika zo kika zauna da shi ko zaki da zaki fahimci a halayen shi da abubuwan da yake ga abin da yake so mm. to a nan ya kamata ki zama kin karance shi sosai tun da yanzu zama ne ba ake yi ba wai zai zo ne ya zo ya tafi ba mm. irin da yake zuwa ta iya ko kuma yadda kuke waya a'a yanzu ne za ki zauna ki karance shi in kika karance shi to kuma ke a naki basirar sai ki samo salo da hanyoyin da za ki ga kin jawo shi a jikinki ni wallahi na kan yi mamaki a cewa ya ya guje ni ya yi waye waye ko ba za a iya haka ba kenan ya ya su yan matan yanzu za su iya duk yanda za ki za ki to kamar wani irin dan ba su dan ba su sakan an eh, yanzu kamar misali mace kin ga dai za ki iya sayan zuciyar mijinki da girki yawancin yaran nan ba su iya girki ba za ki iya wasu ka ba minti talatin ba suke dauka kishi ba su iya girki ba eh, eh, hmm? wasu za ki ga eh, alban zaki hmm. amma idan tsaftar ta ciki babu ko kuma gidan ki zo ga shi dai an yi tsara hmm, kamar ta shi aiki ana waye waye wani ba zai gaya miki ba amma dai a cikin zuciyar shi baya wato maza ba su cika bude baki su ce eh. su yi korafin ba ta eh. da gani a hali eh, za ki gani a hali to amma ke sai ki yi kokari duk ki fahimci duk irin waɗannan abubuwan mm. ki gyara yadda in Allah ya da za ki jawo da ita a kusa da ke Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Aisha, da ƙarshe a janyo duk wani shawarwari da duk wani dabaru da za a gaya wa matan da suke cikin irin wannan halin na miji ya canza mu ni ban san yadda za mu tattauna ba bai ma san ma a zauna don wani namijin sai ta yi ta kokarin ma a zauna sai ta kauce ba ya za ta yi ta janyo shi saboda su fara fahimtar juna wanda yake da matukar muhimmanci a zamantakewar aure. eh to akwai mazan da waɗanda ko kana so ku zauna ɗin ba zai yadda ku zauna ba amma kin ga kusan kowace mace tana da wannan wayan na hannu yawwa in kin nemi ku zauna ku yi magana bai ji ba ki mishi text wani wasiƙa eh, na waya ki tura mai ni matakka ce ka rabo ni da iyayena da dangina ka kawo ni na zo ina karkashin ka yau yau kuma a ce ni kai ba za ka fuskance ni ba ina da damuwa ina so mu yi magana ba za ka fuskance ni ba tana iya yi ta tura yau gobe ma ta tura in ma na maka wani abu ne ka yi hakuri don Allah dole fa ita mace ta san cewa fa ita ce fa a ƙasan namiji ko ta ki ko ta so dole ta sani wato ba daidai zai ce ba saboda ka ta eh, cewa wani na son gaya wa mata cewa ba daga kin je bane za ki nuna cin mm. idan kika kwantar da kanki kika karance shi menene yake so menene bai so kika yi mishi biyayya wallahi zai dawo tafin hannunki to shi ɗa namiji haka yake duk girman shi wallahi mace za ta iya juya shi ba boka ba malam hmm. to kun ji sirrin mata kin ga akwai tsafta akwai iya girki akwai irin kalaman ma da za ka yi namiji hmm. magana da namiji kin gane ki karanci namiji idan ya shigo kin kalli fuskan shi kin san da me ya shigo ki san da kuma me ke za ki fuskance shi amma wata fajira take yi ila a wayan ma ba ta kira shi sai in tana neman wani abu za ta kira shi ta ce kaza ka ba. to shi kuma a can waje kila ya kyallara ya ga wata ko kuma wani abokin shi yana ce min ko kuma yana ganin abokin shi ma yana yi hmm. yawwa yana zuwa kaɗi kullum ki sha turare kin yi wanka kila kin yi lalle da kin zo gida shi ke na duk wannan abin ta tattara ta watsa hmm. wai ta same shi ka ajiye eh, Wa ya gaya miki haka ake ajiye shi Wato ba rike miji a haka. A ina, ai san da kika shigo gida lokacin ne zaki ƙara wuta. Yau lokacin ne zaki buɗe wuta ki rike shi kan kan kan kan kan hmm. kake bar hanyar da zai hango ma wata. Kullum ya fita yana tunanin ki a cikin zuciyar Yana shauƙin ya dawo gida ba kawai ina sha ba a saɓawa ba. Ana saɓawa. Kuma ana komawa a shirya duk zaman da za a ce miki wai ba za a samu saɓani ba ƙarya ne. amma dai ɗaya dole ya yi haƙuri kuma a mafi yawan lokaci an fi son ke a matsayin ki na mace tun da ƙarƙashin shi kike kar ki nuna mai gadara ko ke ƴar wace ce kar ki nuna mai isa tun da kin ce kin ji kin gani kina so ki rayuwa da shi mm. to ki kwantar da hankali ki bi shi yanda yake sannan muddin ba saba ma Allah ya ce kike ki ba kuma ko bai son ma tattaunawa za ka iya saba wa namiji za ka eh, tafiyar da shi mm. yau in kitso kika akwai maza da yawa da ko kwalliyar mace ta ba sa yabawa mm, mm, ko abu ta yi musu na jin daɗi ba sa yawa ba sa yabawa amma wani za ki gani a menene zamantakewar da kuke yi wani za ki gani a fuskar shi wani ba zai fito wani ko kitso tsoki yi kai yayi kyau nawa kika yi kitson nan a ni zan biya kuɗin kitson nan ai wata ai wata wani ko dama shi haka yake bai iya furici ya faɗi wani kila yana ganin ko in ya faɗi za a rena shi ne yawwa amma ke mace wallahi a hankali za ki koya mai sai ki zama cale-cale a gidanki hmm. wallahi ki sai mai barkwanci har zai zo ya saki ko da bai saki duka ba hmm. zai saki kuɗan saba ku shaku amma in dai aure ba za ku yi wannan shakuwa ba to gaskiya akwai matsala sai kuma na don wani abu shi mata su dinga sakin jiki da mazaje suna tattauna akan kowane abu da ya shafi rayuwarta mm. har ya zama auren daban rayuwarki daban ma'ana ba sauke wa juna nauyi mm. amma kuma abin da ya shafi rayuwarta na kila arzikinta da wani abu ba ta eh, shine a ciki yawa kin san wani lokaci ko akan 'ya'ya ne mm. za ki ga mace da namiji tare suka haifi 'ya'yan amma abun mamaki da rashin fahimtar da muke yi mu mata sai ki ga ɗaye abu wanda na kuskure ne mm. amma sai ki ga uwa wai tana cewa kada a bari baban nan ya sani mm. to kuma shi ɗa dole wutan kara ne sai da iji mm. dole sai kina nuna ma a lokacin da ɗaye abu na kuskure to a lokacin ya kamata ki nuna mishi rashin kyan shi da tsawatar mishi kuma ki haɗa shi da uban nashi saboda da yawa za ki ga 'ya'yanmu sun fi tsoron iyayensu maza mm. saboda mu suna tare da mu kusan koyaushe a cikin gida mm. amma shi uba kin ga zai fita ya dawo za ki ga ɗa yana tsoron shi to ya kamata uwa ta fahimci cewa sanar da mijinta halin da take ciki nata ne na 'ya'yanta ne na 'yan uwanta ne mm. yana da alfanu kwarai saboda idan na zo yanzu na ce miki yan uwana wannan wana ne mm. ka san shi ka san matar shi to wani abu ya faru da ɗaya a cikinsu na zo na gaya maka gaskiya to kaji kaji kaji ina neman izinin ka in ka amince zan je ko in yi murna ko in yi ala kyauta mm. kuma mu rika daurewa mu sani cewa wannan faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam ne idan kika tambayi za ki gida ɗaya ma mijinki to ki tsaya a gidan da kika ce za ki in kin san zaki wuce to ga mai gaskiya ni fa in na fita yau in ka bar izini za ni gurare kamar biyar ko shida misali mm. a gina yarda a gina yarda mm. kin ga idan kika fita kika je inda shi kadai ya sani in kika wuce wani guri kina samun tsinuwar mala'iku Allah na iya jarabtan ki da wani tsautsayi ya same ki mm. idan aka zo aka sanar da mijinki ai a guri kaza aka ga abu ya faru da ki zai karyata kuma kin daga lokacin ko kin dawo ne kin bashi hakuri ya hakura ba zai ƙara ganin yadda tsakaninki da shi ba hmm. haka kuma abubuwa na cikin gida da kika san mijinki zai kawo ya aje miki to ki rike amana da gaskiya idan har za ki ɗauka ki ce maki wani ɗan uwanki ko ɗan uwan shi da shi da ya mai kaga ɗan uwanka wane ne bai da kaza bai da kaza hmm. amma ka taimaka ka tausaya zan ɗan ɗebi abu kazanka in bashi idan ya amince miki wallahi ladan da kika samu Allah kaɗai ya sani kuma yarda zai shiga tsakaninku na hal abada ko namiji zai ƙara wani aure na rantsi da Allah ba zai iya wulaƙanta ki ko ya canza miki ba wannan shine abin da ya kamata ƴaƴanmu na yanzu su sani aure ana gina shi ne da tubali na dutse hmm. kar su gina shi da tubali na to kuma tattauna ko mijinki bai so ku zauna ki ku fira wani lokaci akwai inda mace za ke siyasa a lokacin da mijin ke kusa da ke na gaya miki kaman ki ɗauko wani labari labarin kirkira ce ba a yi ba amma kina yi ne domin ya fahimci cewa wannan labarin kina isar da sako mm. to gobe idan ya zo sai ji au ai ko ki je kika bar labarin kaza kaza a wurin mm. kaza ki mijinki shine farkon kai kuka na damuwanki da matsalarki kafin ki kai ga 'yan uwanki ko iyayenki. auren kulle abin sha'awa kin mai da ni dan lele abin sha'awa matan kano kyawawa abin sha'awa yau ke shigo fara ta Kafin mu karkare shirin namu ga wakiliyarmu daga Damagaram Tamar Abari da bakwar da ta gayyato mana a shirin mu na kwalama. Salamu alaikum. Ni ce wanda ake kira Madan Fiji, Kenya. Eh za mu yi yau bayani bisa kan abinci na girke-girke bisa kan miya ta alihu da ake yi in sa ka yi miya ta alihu kana samu alihunka mai kyau ka samo tomat ɗanyi ka sami tumatir na konko albasa a tarugu da seleri ta yaji su kuwavir mai da manja da agusi sai ka samu wannan yanzu lokacin da zaka fara sai ka wanke namanka ka daka tafarnuwa da tarugu da fesa da seleri da kuwavir in wannan ka cakuye namanka da kyau sannan ka cakula su a ƙasa in ka cakula sannan ka aza tukunyarka yanzu ka aza tukunyarka ka zuba wannan naman. kenan ya ɗan ruwa a jikin shi da wannan ruwan zaka bar shi ya gamu ya dahu ya dahu ya dahu ya dahu ya sulala da kyau da ruwan na jikin shi in ya sulala kaga ya sulala sosai sai ka sabke sannan ka soya naman ka in ka soya shi da mai in ka soya shi kenan kuma wannan ruwan da yake a na nama shi da ma shi zaka yi daban sannan yanzu ka zo ka yanka albasar ka da tumatir ɗanyen ka sai sannan ka sanya su cikin tukunya kana da ƴan kanwa kaɗan kaɗan ɓala mishi a bisa naman za a dora za a zuba wannan tumatin inda tumatin in gwangwani ko kwa a cikin daban shi yake wata tukunya zaka wata tukunya wannan naman man da ya ka dawa shi ka salala shi ka zo ka soya shi na kenan a shi yake daban ah, in an soya shi sai a maida a aje shi eh, in an soya sai aje shi daban kenan gehe wannan ruwan ma aje shi daban gehe yanzu in kasa tukunya wannan kuma sannan zaka zuba tumatin da albasa ka bar su su dahu ka dan samu kanwa ka bar su narke in sun narke sannan ka sanya in kwankwa a ciki sannan ka kawo man kaɗan kaɗan na binor ka zuba kaɗan madaidaici a cikin shi kenan ka soya da shi da man ka soya shi a hankali tana yi wanka sa mai da farko zai iya toye maka shi amma sannan ka sa tumatir in da albasa da kanwa ya narke ka sa na kwankwa kenan zai koma kamar markaɗe sannan ka kama ka zuba kai ka soya da shi kai ta soya ka soya soyi da kyau yanzu sannan ya soyu ka kawo wani ɗan ruwan nama da ka rage wanda ya na sulalan wannan sai ka zuba cikin wannan miya da ka soya kenan da ya ita akwai kayan kamshi da yawa a cikin ta kuma ka nemi kayan kamshin kadan kadan kadan kara a ciki kayan yajin da su kuwa burkin duka kadan zuzuba kadan kadan kowane kamshi ya kara tashi ta hormona ta rubun su ma kara daka kadan ka dan zuba ci kamshin ya kara tashi in ka zuba wannan sannan sai ka bar shi dan kara da ruwa hallo ruwan nama ne dan game da kayan miya in ya gama sannan ka dan tsaye da ruwan miyan ka daidai shi ko dama na naka da daman da ya sha ka dawa shi daman su lalashi ake shi ma in aka hige shi in aka hige shi sai a wanke shi in aka wanke shi a zuba shi a cikin wani su haka mai marfi sai a yi ruwan zahi da kanwa sai a dan zuba mishi kanwa ba mai ba ba kaɗan shi ma ke bala ma ruwan zahin sai ka zuba cikin alaihu wannan ka liƙe shi in ka liƙe shi kan ka da wannan da yadda naka da shi a ya dahu ruwan zahin dawa shi yake yi mm. yawwa a ƙasa kenan ake aje shi a zuba mishi ruwan zahi a ƙasa ake aje shi a zuba mishi ruwan zahi yanzu in kai zuba mishi ruwan ka aje shi daban daga baya ka zo ka duka matse shi kana matse shi kenan kana hudu wannan ruwan da yake jikin shi eh sai ka aje shi bisa asset sai ka yi yanka shi a dai a dai yanzu ka yanka shi ka yanka shi ka yanka shi kanana yanzu wannan miya ta tana ta da huwa ko miya tana ta da huwa sai ka ɗauki agushin ka wannan miya ke na ruwan miya naka in ka ga da kai ka ɗan ƙara ruwan ka ga kabri da yawa kana iya ɗan sa mishi ruwa ka dan dan saki ba a so miya ta yi ruwa da yawa kwa mm. ba a so ta yi ruwa tsalala yanzu wannan agushin naka da ya sha in dai ka nika shi in ka markaɗe shi sai ka zo ka sa mishi manja in ka san manja in kana so ka sa shi amma ka san kuma man ka bar shi haka nan ka sa mishi ruwa kaɗan ya dan saki ka murje shi in kana cin crevet eh crafish in kana son crafish ka sa crafish a ciki ka sa crafish in kan kuma kana son kiya ka wani kiyaye da kake so ka sa kana wani masu kamshi kana wani da ke dake dakawa sai ka daka ka sa cikin agushin kenan ka murza su ka haɗe shi ka murje shi da agushin dama in kaman bushashe da kashi kake kai matiri ka daka shi ya nuku ka shi ma da kashi kake ya nuku shi ma kiyin ka daka shi kanana ya nuku kenan kana son kiyi na ciki dan zai gama su da wannan agushin in ka gama shi da agushin yanzu kenan miya ka gina tana ta tafasa mm. sai ka kawo wannan agushin da ka kade sai ka zuzzuba a cikin ruwan miya ka zuba shi a cikin ruwan miya in ka ida zuba shi a cikin ruwan ka dan cakula shi in ka cakula ka motsa ba mm. in ka motsa sannan kuma sai ka rihe shi ka bar shi a ne ya dahu ya dahu ya samu kamar minti goma sha biyar haka mm. kenan a gushin ya dahu da kyau ka tabbata ya dahu in ka tabbata yanzu ya dahu ka ɗauko wannan naman naka da ka lala sai ka sanya a ciki ka soya yi mm. sai ka jejjewa shi a cikin miyan in ka sa shi a cikin miyan sai ka ɗauko wannan alihun da kan yanka sai ka zuba a ciki sai ka cakula da shi ka motsa shi ka motsa ka motsa an ka motsa kuma yanzu sai ka nemi a tarugunka in kana son kama a tarugun ya yi kamshi a ciki ko sauran ka jajjewa a tarugu a ciki ka jajjewa a tarugu haka manya manya a sama kenan kamshin shi na wuta mai sanya shi kuma iya murza abin shi zai ci ya matsa ya matsa eh in zai ci ba mm. amma na jewa a tarugu da ya yi kamshi kuma kana so kuma ka kara nama a ciki ba nama ka sai ka sai kihin ka wannan ka soya shi ma daban kihi mm. kihi soyayye mm. wannan me ta kan ta dauka leka ka ta da wuta da sai ka dauko wani kihin soyayye ka jajjewa a ciki shi kenan me ka ta lehuta ta kammala to na ji kin yi magana kana iya jeho kihi kamar da naman a cikin kuma kana iya ƙara kihin soyayye eh kamar da nama ce yanzu wannan miya kawai kayi ta kasa nama komi da komi a cikin shi yanzu kuma kihi soyayyen kana kihin ka kasa soya shi sai ka jejjewa shi a ciki a daddora cikin miya ba kenan nan wajen murza wajen motsa miyal kai hawa shi kenan sai ka zo ka jewa shi daga baya sai ka komai da komai ka dama a soyayya ka je jewa a ciki sama sama ka daddan nashi kadan kadan shiga cikin ruwan miya kenan ka tashi wudo shi kuma za ka wudo shi a cikin miya eh to ita wannan miya ta alayyahu da agushi kamar da wani abinci ake iya cin shi eh tana ciwa da abinci da yawa gaskiya yawancin ta da abincin ta da tuwon labshi ko tuwon lashi ko tuwon semu ko kafa ana cinta mm, da semo ana cinta da semo ana cinta da tuwon dawa masara ana cinta da tuwon kafa ba a ci da shinkafa a me so yana ci da shinkafa tana ciwa da shinkafa mm. amma ta mai daɗi gaskiya wannan shine mm. a kankata wallah a sha tuwo masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. A madadin waɗanda kwa muryoyinsu da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazar Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.